وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم مدونا مريتين لا ربا biyar ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku a shekara ta miladiya a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke Wusaitu a cikin birnin Abuja yau insha Allah za mu darasi na biyar in ba manta ba darasin mu na jiya mun tike da karshen aya ta 98 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin da haka zamu tashi aya ta 99 fadin Allah madaukakin sarki wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji yace wa haƙiƙa an anzalna mun saukar ilaika zuwa gare ka kalmar ilaika anan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a baya aya makamanciyar wannan ta gabata cikin haƙƙin annabi Isa wata makamanciyarta ta gabata cikin haƙƙin annabi Isa ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات an gane ko kaga wancan game da annabi isa alaihi salatu wassalam to har sannan Allah madaukakin sarki ce wa laqad ataina musa alkitaba haqiqa mun ba wa annabi musa littafi ko wa idza akhadna mithaqa kuma rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun to anan kuma ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi dai kowane annabi an bashi ayatin bayyinat ayatin bayyinat ayoyi mabayyana to kuma a kowane waje mun faɗi me ake nufi da ayatin bayyana na annabi isa mun faɗi abin da ake nufi da ayatin bayyana na annabi musa mun faɗi abin da ake nufi da bayyanatin hujjoji mabayyana wanda su ne mu'ujizozi guda tara ko sama da haka da allah ya bashi to shi kuma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam ibnu jarir at-tabari yace abin da ake nufi da ayatin bayyinat ay alamatin wadihatin dalatin ala nubuwatika alamomi waɗanda suke na fili da dalilai waɗanda suke a bayyane wanda suke nuna tabbas kai annabin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mafi girman waɗannan ayoyi sune alqur'ani domin kowane annabi akwai gagarumar mu'ujiza da Allah ya bashi manzo Allah mafi girman mu'ujiza da Allah ya bashi ita ce alqur'ani ubangiji ya ce wa ma biha illal alfasiqun babu mai cewa ayoyin da muka baka mabayyana shine alqur'ani illa alfasiqun sai fasikai hmm. ibn kasir ce wa tilkal ayatu waɗannan ayoyin hiya ma hawahu kitabullahi sune abinda littafin Allah yake kunshe da su hmm. ma'ana qur'ani kenan min kafaya ulumil yahud na daga boyayyen al'amuran yahudawa wanda ba sa so a sani amma qur'ani yazo yake ta tonawa yake ta fallasawa wa mukawwinatu sara'iri akbarihim ko wa maknunatu sara'iri akbarihim da ƙoyayyen asirai na cikin labarurrukansu, su wa akhbaru awailihim min bani isra'il da kuma labaran iyayensu da kakanninsu wanda suka shuɗe na bani isra'ilawa to da ta Allah madaukakin sarki ce babu mai musun wannan babu mai kin yadda da wannan sai wanda yake fasiki fasiki anan ana nufin kafuri, wanda kalmar fasiki tana zuwa da ma'anar mutumin da bai kai kafuri ba an gane ko tana kuma zuwa da ma'anar wanda yake ya kai kafuri, ma'ana ya bar musulunci